Ezra on VOA. Yau ma muna ƙasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya jagoranci tattaunawa tare da mahalarta zauren kan yadda demokradiyya ke gudana a ƙasar Kamaru. Bismillah Bashir. To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can Baminda. Malam Muntari Hamisu, to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan ƙasar eh, Kamaru tun 1990? Eh, demokradiyya na nawa a nan ƙasar Kamaru. Domin in mun lura tun 1990 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da karfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukuman zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai dan sanji kam a wajen maganan zaɓe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasan kamar da wahala domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasan kamaru in muka duba gabanin a haɗe kasashen biyu wato West Cameroon da East Cameroon 1957 zuwa 1959 akwai su KNDP na su Endere da su Foncha da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so mu haɓaka kafin sashen ingilishi su haɗe da sashen faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma alif ɗari tara da casa'in nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi. so alhaji muhammadu jafaru biyan da aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, rdpc ko kuwa cpdm wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu. dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar kamaru babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar kamaru domin ko shakka babu a cikin afirka dai kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi yankin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan kungiyar eh, nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin kasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane kamar ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka to malam shehu koma fannin matasa a demokradiyya in wani irin gudunmawa ka ga sun kawo idan ka duba matasa zaka kaman a jam'iyyar cpdm zaka cewa su suna da wato bangare guda na matasa kuma suna nan daiwa a ciki suna da shugabannin su suna da tsari daban-daban a nasu fanni haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma haka nan yawanci zaka cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa to wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan ai su matasan tsammanin wa rabbuka suke yi don dole in kai kokari ka fada a kogi dole ko takobi aka mika ma ka kama yan siyasa kai akwai su da wato batutuwa kai ka ce zuma haka za Je suis testé à Moukou. da mafaki mafaki wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da take mulki a ƙasa za ka samu mutane sun shekara arba'in hamsin a matsayi guda ba canje-canje kawai su ne ko ka biyayya ko ka ƙara gaba to wannan su suna gani kamar mafita ne to ba a yabo ɗan kuturu she ya girma da yatsu to yanzu shi yasa mu muke ganin mu jira tukun mu gani don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su 'yan adawan suka yi ba to babban matsalan da yake fuskanta mu kuma matasa yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa ga takaddu amma ba aikin yi kowa ya koma aikin acaba wannan ya koma shushaina kaga mutum yana da digiri yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan kasa ya za a yi a ce mana demokradiyya kuma mun san ana yin shi don al'umma ne don biyan bukatan al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'un adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan nan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba wani tsammani ko kuma kyauta zaton da za a musu don kusan su aka samu matashi guda ɗaya aka bashi matsayi manta yake da ragowa To, malamin tarihi Hamisu idan muka duba yanzu ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Fulbiya. Ba ka ganin cewa matasa da yawa yau sun nuna suna kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin Fulbiya aka kai ga wannan matsayi ba? Lallai matasa da yawa sun shiga siyasa, amma me suke samu a siyasa da suka shiga? Jaka jaka biyu, 1000 francs da gwamnatin Fulbiya ke ba su saboda su je su yi zaɓe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardin da ɗan bread da ake ba wa mutane shine za mu ce suna samun nasara a gwamnati. Gaya min mukamai da suke na kasan kamarun na samari guda nawa ne aka ba wa 'yan samari da matasa. Ko ministan matasan ma tsoho ne ba matashi ba ne. A lissafa mini mutum mai shekara ƙasa da arba'in wanda yake cikin gwamnatin Bolivia ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu yau suna ganin suka shiga siyasa suna bin masu kuɗin bayan su ririri dan abin da ya faɗo suna sukan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin Fulbiya ya cirewa matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su tsaya suna yi ba duk waɗannan yaƙe-yaƙe da kace jihar Norway duk abin da kace ke faruwa a North da sauran sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan. To Malam Muhammadu Muntari daga ƙarshe mai kaga ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiyya a ƙasar Kamaru a tabbatar da demokradiyya irin ta gaskiya wanda kowa zai ci ribanta musamman da shugabannin da kuma mazauna ƙasar ga baki ɗaya. Na farko kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru ya ci a sake la'akari da shi a sake duba shi a masa gyara. Na biyu kundin zaɓe na ƙasar Kamaru wanda Elekam take amfani da shi ya ci sai a sake zauna kuma a sake sa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki na uku kuma bin doka da rike doka domin kasan kamaru tana da dokoki wanda idan dan hamayya ne ya taka doka za a kama shi amma idan dan siyasan na sashen gwamnati ke wannan baya taba shi to wato akwai wanda doka bai taba su akwai wanda kuma doka na shafan su saboda haka nan a saka wannan abin da muke kira turanci rule of law sa'an nan kuma a ƙarshe a ba kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancanci za a ba shi ba a dinga bi ana ba wa 'yan uwa da sauransu da 'yan kabila ba wanda yake kawo yawanci za ga 'yan kabila ɗaya ne suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu a'a a ba waɗanda suka cancanta abinda suka cancanta su yi in ka duba akasarin mutane waɗanda nake magana matasan nan da nake maganan su ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan amma ba su da abin yi na ƙarshe kuma shine a yi la'akari da cin hanci da rashawa wato ita wannan ƙungiya da gwamnatin kamar ta saka na konak wanda ake kiran shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ba su ƙarfin kamawa kuma su hukuntar su karɓo kuɗin su da shi ba sai dai su ba da recommendation ma shugaban ƙasa cewa ga abin da suka gani sai yadda ya ga dama ba ya zaɓi wanda zai kama ya sake wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba. to jama'a masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau inda muke tattaunawa ne dama a akan maudu'in demokradiyya ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a kasar Kamaru. Bakin namu su ne Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyya mai mulki wato RDPC ko kuwa CPDM daga gabashin Kamaru wato a birnin Bertuwa shi kuma Muntari Hamisu daga arewa maso yammacin Kamaru musamman a birnin Baminda a yankin Ingilishi. Bakin kuma akwai eh, Sise Bamanga shi kuma daga birnin Duwala wato birnin cinikayyar kasar kamaru shi shehu usmanu daga babban birnin kamaru wunde. madalla muhammad bashir ladan a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fiona wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin madina dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za ku ji mu dauki da wani sabon shirin mu huta lafiya